Wannan dai yajin aiki ne da ma'aikatan na jinya da unguwar zoma ke cewa shi ne mafita ɗaya wajen kyautata ɓangaren na kiwon lafiya a Najeriya da kuma maido da martabar aikin nasu kwatankwacin sauran ƙasashe na duniya. Babu ma'aikatan kiwon lafiya sun yi ritaya. ba a ɗauke su ba na biyu kuma kayayyakin nan wanda suke aiki da su sun tsufa mun ce a yi kokari a kawo kayayyakin zamani ya zama mana dole ne a yadda ba ma so haka za mu yi za mu faɗaɗa wannan yajin aiki ga asibitoci na jihohi har ma na da na kananan hukumomin najeriya comrade shatima ahmad babban sakataren haɗin gwiwar ma'aikatan jinya da unguwar zoma a najeriya hausawa dai kan ce wajiki da jini dole ya koka wannan yajin aiki dai ya bar marasa lafiya da waiwayar asibitoci masu zaman kansu dakunan shan magunguna wato kemis kemis da kuma magungunan gargajiya domin samun sauki da yawa yanzu ɗazunan na fita da yawa mutane sun zo sun tafi suna bakin ciki suna ce to yanzu kan mutuwar mu ya zo Allah dai sa gwamnatin ya gane shi ma ya taimaka wallahi muna nan a zaune mu kan ma bamu ji daɗin abin ba sosai saboda jiya ya kamata za a yi ma mamanmu aiki har mun ɗauke ta mun kai ta wurin yin haka muka sake dawo da ita ba za a yi ba sun shiga yajin aiki wasu masu jinya kenan da ke sallamar kansu a wani asibiti da ke garin bauchi waɗanda kuma yanzu haka ke tunanin ɗan karen tsadar da ke jiran su a asibitoci masu zaman kansu a waɗannan wuraren da ganin likita kawai kan kama daga naira ɗari biyar ne ya zuwa dubu ɗaya wato kafin a fara maganar gwaje-gwaje kenan kuɗin magunguna da kuma kwanciya in har ta kama dole a yi haka Malam Safiyanu Sa'idu Abubakar masanin tattalin arziki a Najeriya na ganin asarar dai ba ta kimantuwa. damuna muke an fi kyankyasan sauro da damuna kuma yanzu ne lokacin zuwa gona kuma yanzu ne lokacin da aka fi yawan zazzabi a'a yawan shan mangoro da makamantan abubuwa yakan kawo amai da gudawa to kaga ashe masu zuwa gona da sauran abubuwan tattalin arziki da rayuwar al'umma ta ta'allaka kansu gaba ɗaya an karya musu ƙashin baya kenan to anya kuwa ma'aikatan na jinya da unguwar zoma na sane da ƙubar da yajin aikin nasu ke jefa yawancin 'yan najeriya ɗari bisa ɗari muna da ake amma shin yanzu kana da mara lafiya goma kana da ma'aikatan jinya guda biyu ko uku ta yaya za su samu ingancin eh, kula akwai karancin ma'aikata kuma in baka da kayakin aiki me ka iya yi musu kawai baki za ka ringa basu rashin lafiyar nan kuma ba barin su zai yi ba yanzu dai bisa ga duk alamu nauyi da ɗawainiyar kula da a cibiyoyin kiwon lafiya a najeriya na dogara ne kan likitoci waɗanda tun farko aka daɗe ana kukan ƙarancinsu wannan na nufin kenan a tsawon da wannan yajin aikin zai kasance marasa lafiya za su ci gaba da neman makudan kuɗaɗe domin jiya a asibitocin bayan fage. Shau Saulawa, Baucin Najeriya, Radio France International.